jihar lagos dai ta kasance cibiyar hada-hadar kasuwancin afirka kuma jihar da hukumar kwastam ke samun akasarin kudaden shiganta bisa la'akari da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma kan iyaka da jamhuriyar benin da kuma manyan kamfanoni da ke jihar ta lagos hukumar kwastam dai ta kasance ta biyu bayan hukumar nnpc wajen samarwa najeriya kudaden shiga da ko yaya masu alaka da hukumar ta kwastam suka ji da wannan sauyi tambayar kenan da na yi wa alhaji musa wushishi wani agent da ke lagos kowa ya riga ya san kowa ya hamida ali hamida ali mutum ne mai gaskiya tun da ya mana gwamna a kaduna tun da ni a kaduna na girma a kaduna tashi mun san kowa ya hamida ali kuma gyara ne aka zo yi lalle lalle masa mutumin nan zai yi gyara yadda ya kamata kuma wayan da aka cusguna mawa saboda aikin kwastam a gaskiya akwai gyara promotion ne yadda ake tafiya da ayyukan ne gaskiya akwai abubuwa da yawa da ake yin shi ba tsari kuma in allah ya yarda wannan allah ba sa ya samu goyon bayan sauran officers na san za a yi wani abu kuma su ma za su ji daɗi ba ganin za a fuskanci rashin biyayya tun da shi ba kwastam ba ne soja ne eh to akwai wannan dan wannan amma dai amma yana tabbatar maka inda ya sa gaskiya da rikon amana a cikin aikin shi nan duk mutanen da suke ciki su ma suna son gaskiya su ma a bangaren su ma'aikatan hukumar ta kwastan sun yi mamakin wannan naɗi na wani daga wajen hukumar sai dai sun ce hakan ba sabon abu ba ne inda a can baya ma birgidiya janar ango ya taɓa jagorantar hukumar ta kwastan sai dai wani jami'in hukumar da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani bukatunsu ga sabon kwantarolin hukumar ta kwastan kanal hamid ali murabus a gaskiya mun murna mun farin ciki da samun sabon controller na custom muna da fatan da ya to za mu samu canji ba kamar wanda ya gada ba saboda ba ma samun damar zuwa kwasa-kwasai da allowances din gaskiya suna makalewa kuma ga dole ne da rinka zargin hukumar mu da cewa muna karɓar cin hanci ko rashawa haka to ba ganin watakila tun da shi ba kwastam bane soja ne za a fuskanci matsala ba wata matsala da za a samu saboda an taɓa yin haka a da an taba mun taba wani general ya taba shugabantar a hukumar mu kuma an samu aiki tukun lokacin an samu kuma ci gaba da ya kamata kanal hamid ali murabus wanda ya taba zama tsohon kantoman jihar kaduna ya yi kaurin suna wajen ba sani ba sabo wajen gudanar da ayyuka bilhaƙi da gaskiya tare kuma da magance matsalar cin hanci da rashawa abinda kuma ake ganin ya kasance ɗaya daga cikin dalilan da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya naɗa shi a matsayin shugaban hukumar ta kwastan baban jibrin murya amurka daga lagos nigeria Allah na riga rantse don mutum da ya ci amana kaga amana sai ta ce shi, haƙuri yakan dafa dutse amma ya sha roban shi.